يقول الله تبارك وتعالى في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فأخبرنا سبحانه في هذه الآية وآنفنا وأسعدنا ومن أصدق من الله قيلا بأنه قد يسر لنا هذا القرآن لنذكره به ونتذكر بما فيه ونجعله لنا ذكرا فيسر تعلمه لنا ويسر تلاوته ويسر حفظه ويسر تدبره ويسر تعلم ذكرى تعلم أحكاه أحكامه ويسر أوامره ونواهيه للامتثال والعمل فماذا والله نريد بعد ذلك ماذا نريد بعد هذا التيسير ماذا نريد بعد هذا الخير الذي أنزله الله لنا أنزله الله لنا فسارعوا واجتهدوا يا رآكم الله إلى قراءة القرآن واستشعروا أنكم تقرؤون كلام ربكم وخالقكم ومالككم فأحضروا قلوبكم عند تلاوته وعند تدبره وتفهم ما فيه من أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر ونبأ لتف... لتف... لتفهموا ما فيه بهذه التلاوة أو... لتتعلموا ما فيه بهذه التلاوة من وجهين يحصل لكم الصواب ويحصل لكم العلم والمعرفة ولقد كان لصلة الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين ومن بعدهم مع القرآن حالا عجيبا وإقبالا شديدا وحرصا بالغا واهتماما مزيدا فكان أبي بن كعب رضي الله عنه يختم القرآن في كل ثمان وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يختمه من الجمعة إلى الجمعة وكان تميم بن عوس الداري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يختمه في كل سبع وكان الأسود بن يزيد رحمه الله تعالى يختم القرآن في كل ست وكان علقمة رحمه الله تعالى يختمه في كل خمس وكان لكثير منهم حزب معلوم من القرآن يقرأه كل يوم ولا يتركه وكان بعضهم إن شجل إن شجل عن حزبه منه بالنهار قرأه بالليل وإن لم يتيسر له قرأه من الغد ما من الغد مع حزبه الجديد أيها الإخوة والأخوات فاقتدوا بصلتكم الصالح في ذلك وجعلوا لأنفسكم حزبا ووردا معينا من القرآن جزءا أو نصف جزء أو أقل أو أكثر كل يوم تقرؤونه لا تخلون منه تجعلونه وقتا محددا من اليوم أو تقرؤونه في سائر الأيام تقرؤونه حسب تيسير حسب تيسيره قياما أو قاعدا أو مضلعين أو ماشين أو راكبين فإن ذلك خير عظيم لنا ولكم عباد الله حيث يعينكم على استمرار في القراءة ما دمتم أحياء وتكثر أجوركم به وتزداد وتثبت في قلوبكم ألفاظه ومعانيه وترسخ وتدفعون عن أنفسكم حجره وتنزل عليكم السكينة ويقتدي بكم زوجاتكم وأولادكم وينفر الشيطان من, من بيوتكم فإن هذا القرآن مبارك في تلاوته مبارك في منهاجه مبارك في آثاره مبارك في ثوابه يقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال تعلموا القرآن فإنه يكتب لكم بكل حرف منه عشر حسنات ويكفر به عشر سيئات أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر كما قال ابن مسعود وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما يمنع أحدكم إذا رجع من صوته أو من حاجته إلى أهله أن يقرأ القرآن فيكون له بكل حرف عشر حسنات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الكريم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya da kirari da dindina sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman gudunmawar Allah da agajinsa da tallafinsa da taimakonsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukacin sarki ya tsora shi kan layin daidai shine cikakken shiryayye wanda ke kan daidai Allah ka tsora mu kan daidai wanda kuma ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa da iyalan gidansa gaba daya har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku yan uwa masu albarka wannan ita ce hutubar mu ta biyu a ta hudu da muka yi mata take da wato halin magabata dangane da alkur'ani da kuma addini idan ka kwatanta shi da halinmu na yau hutubobi guda uku sun gabata mun yi bayani dangane da irin yadda annabi ke da alaka da alkur'ani sannan muka sake bayani dangane da yadda sahabbai da tabi'ai suke da alaka su da alqur'ani sannan muka sake bayani a khutba ta uku ta satin da ya gabata dangane da abubuwan da ya kamata mutane su kula da su dangane da wannan littafi to wani zai ce to ai malam qur'anin yana mana da wahala wajen karantawa to sai Allah madaukakin sarki ya mana wani albishir mai ban kuma mai burgewa a cikin suratul qamar subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir hakika mun sauwake wannan littafi dan karantawa ina masu buƙatar taskacewa da haddacewa da kuma killace shi a cikin zukatansu wannan labari Allah ya ba mu shi ne saboda ya kwantar mana da hankali ya nutsar da mu kuma dukkanin maganar Allah gaskiya ce in Allah ya faɗa da gaske ke yi ba iri na bane irinka da za mu faɗi magana don mu da hankalin wani amma wala Allah abin da ke kunshi a zukatanmu ba gaskiya bane ba shi Allah in ya faɗa haka yake don haka yace ya sauwaƙe wannan littafi don karantawa don haddacewa har ma cikiya Allah yake ina mabukatan karanta shi da haddace shi da kuma killace shi hakika Allah ya sauwaƙe wannan alqur'ani ta za zaka gane haka babu wani littafi a duniya da ake samun mahaddatansa ta kowace fuska sama da wannan littafin tun daga littattafan da suke da alaka da addini zuwa littattafan da suke da alaka da rayuwa da wahala ka samu wani littafi da ake mara haddar da ake yi wa littafin alkur'ani me dalili saboda shi wannan littafin Allah ya yassara haddace shi su ko sauran littattafai Allah bai yi alkawarin yassare haddace su ba saboda haka ko da littafin nan na addini ne da wahala ka samu mutumin da ya haddace shi ya killace shi ya taskace shi ya fahimce shi ya kuma ajiye shi a cikin zuciyarsa kamar yadda ake samun mahaddata alƙur'ani suna ajiye alkur'ani a cikin zukatansu wannan ya faru ne sakamakon alkawarin da Allah ya ɗauka akan wannan littafi cewa ya sauwaƙe shi ina mabukatan karantawa da haddacewa da kuma fahimta za ka samu mutum ya haddace alkur'ani irin haddada ko wasalin ƙasa aka mai da shi sama sai ya gane kuma sai ya nabbahar cewa fa wannan wasalin da aka saka shi a ƙasa ba a ƙasa yake ba a sama yake irin haddada ko da ɗigon nunu ko ba'un ko ƙafun aka mai da shi ƙasa ko sama ko aka goge su za ka ga cewa wannan ɗigon kwaya ɗaya a cikin ɗigonni biliyoyi a cikin alkur'ani za ga ya gane cewa wannan gurin ɗigon nunun ne ba ya'un ba ne ɗigon ta'un ne ba nunun ba ne ɗigon kafun ne ba fa'un ba ne saboda yadda Allah ya alkawarin wannan littafi ya yassare shi domin a haddace shi don haka in haka ne ya ku kwana masu albarka me muke bukata mu yi ƙoƙari mu shiryu da wannan littafi don karanta shi mu yi kokari mu ji a jikinmu cewa muna karanta maganar Allah ne wanda yake mahalicinmu kuma wanda ya kage mu kuma mamallakinmu kuma lokacin da muke karanta shi mu dinga halarto da zukatanmu akan tilawarsa da kuma fahimtarsa da abin da Allah maɗaukakin sarki ke faɗa a cikinsa mu yi ƙoƙari mu dinga fahimtar abin da ke cikinsa na umarni da hani mu fahimci abin da ke cikinsa na narko da kuma na alkawarin rahama da kuma labarbaru da ainihin wato wato kissoshi da Allah ke bayarwa a ciki saboda wannan su ne haƙiƙanin ma'anar sauke wannan littafi musan umarni musan hani musan alwa'adu alkawarin rahama da alwa'idu alkawarin azaba musan al'akbaru wal qisas labarbaru da kissoshi na mutanen arziki don mai koyi da su da kuma na mutanen banza don ta ka tsantsan da shiga layinsu da kuma bin tafarkinsu umarnin Allah na ayi da kuma umarnin Allah na abari saboda wannan umarnin guda biyu su ne suke taminin makomarka a lahira idan ka yi abin da Allah ya ce to shi kenan fa biha wa ni'ima haka ake bukata in ko mutum ya kauce wa umarnin Allah to wannan kan khaba wa khasira ya shiga uku ya lalace Allah ya tsare ni da yanda ku gabaki daya musan abin da Allah ya ambata na ladaddaki da zai baya bawa waɗanda suka ainihin wato karanta shi sannan mu san shi ta hanyar ilmantuwa da abubuwan da suke cikinsa na ilmomi domin fihi ilmul na wal akhirina a cikin qur'ani akwai ilimin magabata akwai ilimin mabayanta mana wanda suka gabace mu da wanda za su zo bayan mu ma kanmu mun shuɗe duk duniya ilimin da ke cikin ta yana cikin wannan littafin duk wani kwararre gogagge duk wani wanda yake ji da kansa to ƙur'ani ya gagare shi ya kuma hana hisakat wajen kure masa iliminsa da sanin ya kamata shi wannan shine wannan littafi ke yasa aka samu salafus salih magabata daga cikin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga cikin tabi'ai suna kokari wajen karanta wannan littafi suna bashi lokaci hakikanin ba da lokaci suna da kwaɗayin karanta shi da karantar da shi kwaɗayin da ba sa yinsa a kan abincin da za su ci a su, da kuma rigunan da za su saka a jikunansu suna muhimmantar da darsa wannan littafi sama da duk wani muhimmin abu da yake cikin rayuwarsu wannan ta sa aka samu ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ake kiransa ubayyu dan ka'abu Allah ya haɗa mu da ubayyu dan ka'abu a cikin jannatul firdausi ubayyu dan ka'abu bi shahadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hafizan alqur'ani ne gangaram kafu gwani annabi ya taba bata a sallah jama'a ya gagara gaba ya gagara baya da aka idar da sallah ya juyo sai ya tambaya jama'a cikin ku babu ubayyu dan ka'ab ne sai ce ina nan ya manzon Allah yace me yasa da na bata baka tada ni ba kaga kenan annabi ya yadda shi hafizan alqur'ani ne shi masanin alqur'ani ne ta yadda har annabi ya yadda ubayyu dan ka'ab zai iya tada shi a kira'a zai iya tada shi a tilawa wannan bi shahadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ubayyu dan ka'ab yace wallahi da gangan ne shiru ya manzon Allah na san inda ka bata kuma na san me zan tada kai amma abin da nake gudu kada jiya da daddare an goya ayar ne kuma yau in tada ita in tado wa kaina bala'i da haka sai na shiru da bakina da haka ya shiru to ya kasance wannan sahabi yana haddace alkur'ani ya sauke shi a duk kwana takwas na rayuwar shi duk bayan kwana takwas ya sauke alkur'ani Allah ya haɗa mu da shi a aljanna Abdullahi dan Mas'udu kuwa Allah ya haɗa mu da shi a aljanna shi kuma ya kasance duk juma'a to yana yin sauka Diran juma'a ya sauke alkur'ani dan haka daga yau din nan juma'a ka kwatanta kar ka damu cewa sai ka zama hafizi ba hafizi ne kadai ke haddan alkur'ani ko ke karatun alkur'ani ba matukar ka karanta bakin ya zo daidai falillahi alhamdu wal minnat ka dinga karantawa a hankali a hankali Allah zai iya baka haddashi domin yau daga cikin abin da ya rudu da yawa daga cikin mu muna ganin ai hafizan alkur'ani ne masu karatun alkur'ani dan haka ni da ban haddace ba da wani da bai haddace ba babu ruwan mu naka haka in kaga wane yana karatun qur'ani to hafizi ne wannan shaytan ne yake wasa da hankalinmu wallahi hakikanin gaskiyar lamari ba iya hafizi ne ke karanta alqur'ani ba balma idan so samu ne wanda bai haddace ba an fi bukatar sa ya karanta domin hi hafizi yana kan sa zai karanta yana motarsa zai karanta yana tafiya zai tafi kasuwa zai karanta ana zaune ana hira shi kudi yi shiru yana yim yim yim yim da bakinsa hadda yake yi kai kuma wala Allah sai ka samu lokaci ka zauna ka bude ka sa tabarau sannan kana leka sannan kake yi da haka kai ka fi buƙatar yawan karantawa a yawancin lokutan ka sama da wanda yake hafiz saboda yana da damammaki da yawa amma kai baka da ita to wannan yana daga cikin logic din da ya shiga kwakwalen mu cewa sai hafizai ne suke karatun alkur'ani wanda wannan kuskure ne babba wallahi ko izin amma zuwa nasu ka iya ka dinga maimaita su kuma kana neman wani ya kara maka kana maimaita su kana fasa wani yana kara ma shikenan babbar matsalar musulmi fa shine dai lahira baya cikin layin masu neman karatu wannan shine babbar matsalar ba wai matsalar ka dai lahira baka da ilimi ba a'a baka layin masu neman ilimi in dai baka layin to lalle ko bala'i ya same ka amma da yau ka fara nema sai Allah ya ce gobe ka taho lahira in ka je gaban Allah kana da uzuri in Allah ya ce me yasa baka yi ka ce jiya na fara Allah yau kuma ka ce mu taho sai Allah ya ce to wuce aljanna Allah ya taimake ka shikenan jiya na fara yau kuma ka kira mu lahira wannan wata taka wallahi tallahi ba karaman uzuri bane yayin da kin yi kuma ba karaman masifa bace saboda haka ka fara komai kankanta kana yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har mutuwa ta zo ma kana cikin sahun masu yi wallahi tallahi ka huta da izinin Allah saboda haka wannan sahabi Abdullahi dan Mas'ud ya kasance yana haddasa Alƙur'ani duk juma'a yana karance shi sannan Tamim ibn Aus dari sahabin nan dai da aka san shi Tamim ibn Aus dari ya kasance yana karance alkur'ani a bayan kowanne kwana shida na kowanne kwana bakwai na rayuwarsa al-aswad ibn yazid Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus shi kuma duk bayan kwana shida yake sauke alkur'ani alqamat Allah ya dukan alqama ya hada mu da shi a aljanna duk bayan kwana biyar yake sauke alkur'ani wala Allah kai karatunka bai nuna ba sai bayan wata guda falillahi alhamdu karka damu in kullum shafi ɗaya za ka dinga yi akwai ranar da za ka zo bangon ƙarshe kana zuwa sai ka ɗauki bangon gaba an samu da yawa daga cikin sahabbai da magabata suna ɗaukar hizbi su saka wa kansu ga mutum ya ce na ɗauka wa kaina kullum zan karanta izu biyu kuma wallahi wannan izu biyun ba za ta wuce shi ba in dai gari zai waye rana ta faɗi da ransa da lafiyarsa sai ya karanta shi ka saka wa kanka irin haka ya kai matakin da wani idan dare ya yi masa bai samu ya karanta da rana ba to Allah da daddaren sai ya karanta wannan hizbin kafin ya bacci wani idan rashin lafiya ta kama shi rashin lafiya da ta mara tsanani yadda ba zai iya karantawa ba zai lissafa adadin kwanakin da ya yana jinya yana watsa cewa in ya tashi wallahi sai ya karanto waɗannan abubuwan da duk gaba ke ɗaya suka kubuce masa a halin bahi da lafiya wani kuwa yakan hada hizbinsa na jiya da na yau sakamakon wata larura da ta bujuro masa lafiyarsa kalau ba wai jinya bane amma wani uzuri na rayuwa ko dai wani sulhu ya taso ko rigima ta faɗo wanda daga cikin dangi an fita ana neman yadda za a warware wannan ya sa bai samu ya hizbinsa ba na jiya to yau zai hada da na jiya da na yau sun ɗauka wa kansu alkawarin ba zai yiwu wannan ranar ta wuce wannan abin da suka ɗauka na hizbinsu ya kubuce musu ba wanda ga cikin magabata suna kwanta da matar shi sai ta ga ya tashi a firgice ya firgita firgigit ya tashi yana salati matar ta tashi hankalinta a tashe ta ce malam ya naga ka tashi kana salati kai ka ce wani mummunan mafarki kai ko kuma wani abu ne ya same ka yace ai wallahi abin da ya same ni ya fi mummunan mafarki bala'i ya fi barayi su duro gidana bala'i ya fi ta dinga lissafo mata yace duk ya fi waɗannan masifa ta ce me ya faru yace wallahi na manta ban karanta hizbina na yau ba ta ce yanzu akan wannan kafarka kake zafga salati mata kenan mana mata kenan ba duka ba da yawancinsu duniya ce a gabansu ba lahira ita mamaki take yi yalla ya tahi yana salati bai karanta abin da ya saba karantawa ba a dalilin wannan mamaki na ta aka sai da kyar aka higa tsakaninsu ta ci gaba da zama a gidanta ya ce duk wacce za ta raba ni da alkur'ani billahi da sai dai ni in rabu da ita ba wai ita ta raba ni da littafin Allah ba. da aka ya tashi a cikin wannan dare ya karanta abin da ya manta da rana bai karanta ba saboda muhimmancinsa kaga wani yanzu wallahi summa ya yi shekara guda babu ruwansa da alaka da alqur'ani ubangiji subhanahu wata'ala ya sa wannan alqur'ani ne albarka ne a cikin jinmu da ganinmu littafin nan mai albarka ne a cikin mu'amalar mu da yau da gobenmu littafin nan mai albarka ne a cikin umarninsa da haninsa albarkarsa ta tabbata cikin lada da Allah ke bayarwa da kuma warwarewar matsaloli na yau da gobe a cikin karanta shi ya ishe mu faɗin Allah subhanahu ta'ala da yake cewa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyaddabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab littafi ne wanda muka saukar maka mai albarka dan a dinga fahimtar sa kuma dan masu hankali da nazari su dinga nazari a cikin ainihin wato ayoyinsa hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ku dinga koyon karatun alqur'ani domin ana rubuta lada goma ga kowanne harafi kwaya daya yace amma ba ina ce muku alif lam mim harafi bane amma ina ce muku alifun da lamun da mimun dukkan su harufa ne mabambanta da haka daga ka faɗi wannan kana da lada talatin in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi al-imam al-firyabi ya fitar da shi a cikin fada'ilul qur'an haka imamu ahmad a cikin zuhud ya fitar da shi haka abu ubaidin ya fitar da shi shi ma hadisi ne ingantacce Allah ba mu ikon aiki da shi ya tabbata ya tabbata daga abdullahi dan abbas har ilau Allah ya hada mu da ibnu abbasin a aljannar firdaus yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma wannan fatawa ce ta Abdullahi dan ya yace me zai hana ɗayan ku ya dinga karanta wani abu na alqur'ani idan ya dawo daga kasuwarsa aw min hajatihi ila ahlihi ko kuma in ya dawo daga bukatunsa na yau da gobe ya dawo gidansa ya dinga karanta abin da ya sauwaka na alqur'ani wannan zai zamanto masa kowanne lada ɗaya na da kowanne harfi ɗaya na lada goma inji Abdullahi dan Abbas wannan hadisi al-imam ibn al-mubarak ya fitar da shi a cikin az-zuhud da wasu daga cikin malamai ya tabbata har ilau dai annabi muhammadu sallallahu yake cewa al-mahiru bil qur'an wanda ya goje ya zama gangaran kafu gwani wane gwani suke falshakku dangane da karatun alqur'ani ma'a safaratil kiramil barara shi yana cikin sahun manya-manyan mutane a gobe alkiyama kiramin barara masu albarka masu daraja barrantattu daga saban Allah barrantattu daga azabar Allah Allah zai saka shi a cikin sahu waɗannan mutane akwai mala'iku a cikin su akwai annabawa a cikin su ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim was-siddiqin النبيين shuhada wa hasuna أولئك rafiqa suna tare da irin waɗannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dan wala Allah an faɗi wannan magana sai na ji da ni da kai wanda bamu goge ba bamu kware ba bamu zama gwanaye na gwanaya ba sai mu ji kamar babu mu a lissafi sai manzon Allah ya marmaza ya ce wallazi yaqra'ul qur'ana wa yatata'a fihi wa huwa alaihi shaqqun wanda yake karanta alqur'ani kuwa yana ta ta a cikin karanta shi yana jan ayar ayar tana jansa yana karanta ayar ayar tana karanta shi yana karantawa tana dawowa yana wahalar da shi wa huwa alaihi shaqqun annabi yace yana wahalar da shi maza Allah ya ce lahu ajrani shi wannan lada ma kala biyu yake da shi sabanin wancan kala ɗaya yake da shi ladan farko shine ladan karatu lada na biyu kuma shine ladan wahalar karantawa da yake sha dan haka wannan wahala da kake sha na karantawa kana yi kana jin kunyar malam malam ya ga ka kasa riƙewa malam na daka ma tsawa malam na hantarar ka kana jin damuwa da bakin ciki in ji annabi muhammadu ya ce to lada kake da shi ba asarar banza kake yi ba shikenan kenan idan ka yadda ka wahala a karatun alkur'ani to wahalar lada ce in ku ka yadda ka wahala karatun alkur'ani ka yi wahalar banza domin babu wani dan adam da yake rayuwa a wannan duniyar ba sai akwai abin da yake wahalar da shi sai dai kawai ya zama wannan abin abu ne wanda ya kamata a wahala a kai don a sami yardar Allah wani kuma abu ne wanda ake wahala a kai fala saddaka wala salla walakin kazzaba wata wallah ana wahalar ne kawai amma wallahi idan ka ɗauko wahalar ka ɗora ta a sikelin lada babu lada ko kwaya ɗaya akai akwai wannan wahalhalun ko babu akwai wannan wahalhalun akwai wannan wahalhalun wanda mutane suke yi su kansu ba san makomar wannan wahalhalun ba to shikenan in kana so kai wahalar lada to ka wahala wajen karanta alqur'ani amma in kana so kai wahalar banza to kayan wahalhalun banza suna nan a duniya ka fita kadai kana tafiya rana na dukan ka kana hada zufa ita ma wahala ce ka je ka tsaya ku ta hira da wasu har bakin ka na kumfa saboda tsabar magana kuma magana banza ba aya ba hadisi ita ma wahala ce ka fita buge-bugen neman abinci ko ka samu ko ba ka samu ba ita ma wahala ce ba wani abu wani dan adam a duniya wanda baya rayuwar wahala kadai abin da ya rage shine ya bincika shin wannan wahalar ta Allah da annabi ne ko wahalar banza ce da haka manzon Allah ya ce wanda yake karanta alqur'ani yana wahalar da shi to shi wannan yana da lada biyu ladan wahalar karantawa da kuma ladan wahalar abin da ladan ainihin wato karanta shi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa za'a a ce wa makarantan alqur'ani yuqal yuqal li sahibi alqur'an ir iqra karanta ka ainihin wato hau matakala fa inna taka. bi akhir ayatin taqra'uha fil qur'an annabi yace matakalar benayenka hawa hawa na gidajenka na aljanna tana da alaka da yawan ƙayoyin da ka haddace na alƙur'ani haka in aya goma ka haddace gidajen ka hawa goma a lahira in aya ɗari ka haddace ayo gidajen ka hawa ɗari a lahira in ɗari biyu ka haddace hawa ɗari biyu har zuwa ƙarshen alƙur'ani mai ayoyi dubu shida da ɗari biyu da goma sha kamar yadda malamai suka faɗa da haka idan ka haddace ayoyi dubu shida da ɗari biyu da goma sha ɗin nan hawa hawa hawan benayenka dubu shida da ɗari biyu da wani abu ko ba irin hawanmu ne na nan ba hawa ne na lahira tare da ado da kwalliya da decoration da lifta da za ka hauta ta kai ka kuma ta sauko da kai a duk inda kake bukata tare da dukkanin nau'in jin daɗi a waɗannan gidaje da kake ainihin wato kamar mallake su sakamakon karnita alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa yace wa man a'rada an dhikri wanda ya kauda kai gabarin ambatona fa inna lahu ma'ishatan banka billahi allazi sai yayi kuncin rayuwa a duniyar nan babbar matsalar shine wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma kiyama in ta tashi kuma za tarihi a matsayin makaho dulum baya gani zai tambayi Allah ya Allah dan me ka mai da ni makaho Allah zai ce haka muka turo ayoyin maka watsar da sha'aninsu da haka mu ma babu mu da kai a yau Allah kiyaye ya faɗa a cikin suratul zukhruf yace man ya'shu an dhikrir rahman wanda ya kawo da kai ga ambatan ar-rahman wanda wasu malamai suka ce shine karatun alqur'ani Allah ya ce nuqayyidu lahu shaytanan za mu ɗamfara masa wani shaidani in ma shayatinul jinni ko in ma shayatinul insi ko dai mu ɗamfara masa wani shaidanin aljani ya dinga taya shi kangarewa da lalacewa ko kuma mu haɗa shi abota da wani shaidanin ɗan adam ya zamanto kullum yana ƙara ta shi da addini yana ƙara ta shi da alƙur'ani yi lahu shaytana Allah ya ce fa huwa lahu qarinun yana nan tare da shi kullum a matsayin aboci yana nan tare da shi a matsayin aboci Allah madaukakin sarki yace sannan waɗannan shaidanu su suke tare su daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wa yahsabuna annahum muhtaduna amma su suna ganin kaman a shirye suke Allah ya ce hatta idza ja'ana har sai lokacin da ya zo mana lahira qala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqain fa bi halqari yace kai tona ina ma ban yi abota da kai ba yau gashi ka tabbabar min shiga azaba da bala'i Allah ya ce tur da aboki irin wannan tir da aboki irin wannan wanda ba zai alakanta ka da addinin Allah da kuma ainihin wato Qur'anin Allah ta haka ya ku yan kwana masu albarka wallahi idan ka kalli abin da ke faruwa a kasar nan na wahalhalu da bala'o'i da tashe-tashen hankula ba ma abin da ya kamata mutane su runguma in ba irin karatun alkur'ani din ba shi ne kadai zai samarwa da nutsuwa kasar da ta ki hawa sai ci shugabannin sun isi abin da ya kamata yanzu da da nake gani bbc ta yi kari wai yan majalisa suna surutu da su fa da sauran fa duk tara ce ke dukan goma amma su da kansu sun ga abin da aka yi bai dace ba suna surutu suna cewa wai dan me yasa shugaban kasa zai ɗauki akalla kusan mutum ɗari ya tafi da su taron United Nation a America mutum ɗari jama'a mutum ɗarin nan mutum 100 nan in kowa akalla abin da za a kashe masa aje a dawo ya kai miliyan goma dan Allah miliyan goma sau ɗari miliyan nawa ce miliyan dubu miliyan dubu nawa ne mutum ɗari a wata ruwaya an ce kaf duniya da ta tafi wannan taron babu ƙasar da ta ɗebi taron yuyuyu ta tafi da su ba najeriya ba saboda mu muke da kuɗin banza mutum ɗari da aka ba su ne a gaban ku ba wannan ƙur'anin wallahi tallahi shine ta da kai wallahi ba abin da ya dame su da ku mutum ɗarin nan abincinsu abin shansu gurin kwanansu ista kwaɗinsu don duk wanda zai fita zai tafi yi wa ƙasa aiki ne don haka akwai abin da za a biya ina musamman banda salarinsa idan yana da ofis kuma su ɗarin nan fa ba duk za a bar su shiga majalisar ba wasu su duk suna kan suna kwanta shi shugaban ƙasar ne da wasu ƴan kuraru za su shiga kawai su sun je sun kwanta kusan mutum ɗari ɗazin nan bbc take kare to yan majalisa su kansu abin ya ba su haushi suna ta surutu wannan ita ne kasar da muke ciki da ma ba tausayi ba hangen halin da mutane suke ciki ba tunanin ya za a yi irin waɗannan kuɗaɗen a samar da su a taimakawa waɗanda yanzu ga nan ruwa sai rusa gidajen mutane yake ka je jihar jigawa ka ga yadda ruwa ke cinye mutane mala gari guda ƙauye guda ka samu ruwa ya kwanta akan ƙauyen ko irin rufin gida wallahi baka hangowa rufin gida wannan wallahi baka hangowa mutanen ba su in dama gidan ya suke buyutun wa hiya khawiyatun ala urushiha in ka kalli gidajen dama can da su da rusassu ma'anar su kusan ɗaya ne ruwa ya ƙara kwantar da su ya danne su ba gonar ba gidan ba abinci ba kaza wasu ma sun rasa rayukansu muna da manya-manyan masu dukiya a ƙasar nan banda ma gwamnatin kanta amma ba wanda muka ji ya ɗebi kwano ya ɗebi blog ya ɗebi suminti an tafi irin waɗannan jihohin a taimaka waɗanda gidajen suka rushe yanzu ba maganar ma ina ne abincin da za su ba ina za su kwanta ƙarƙarin su an nuno wasu a makaranta malam an baza su a cikin makaranti na gwamnati suna zazzaune sauro na cizon su ƙwari na bin kansu ba mu da al'umma da take da zuciya wanda take tunanin ya za ta taimaka wa al'ummarta masu kuɗin mu suna nan sun tara kuɗi kamar zai kashe su amma babu abin da ya dame su da taimakawa agazawa tallafawa Bayan Allah wanda suke cikin ire-iren waɗannan kunci wanda la haula lahum wala quwwata illa billah ba su da dabara ba su da hikima ba abin da za su iya wa kansu sai abin da Allah madaukakin sarki ya kawo musu da tallafi daga kaji suna motsi su za ka ji wasu kuɗaɗe ne ake murkushewa ake kashewa daga kaji sun yi haka sun yi haka wasu dukiyoyi ne na al'umma ake bin kansu ake turmushewa amma ku a matsayinku na waɗanda kuke ɗan ƙasar da guminku ake fi da jininku kun haramta daga samun waɗannan alkhairai sai dai su da 'ya'yansu da matansu da sauransu sau da haka mafita ta da taka mu rike alkur'ani mu rike addini aƙalla in mun yi wahalar duniya da izinin Allah ba za mu ta lahira ba insha Allah ta'ala sai zamanto in mun wahala a nan Allah zai mana tar a can amma na rantse muku da Allah idan ya zamto ba ruwanmu da lahira kuma a duniyar ba mu ji daɗi ba to khasirar duniya wal akhirah haka Allah yake zalika kuma huwa al khusranul mubin mun yi asarar duniya mun yi ta lahira Allah ya ce babu asara kuwa irin dan adam ya asarar duniya kuma ya sake tafkata lahira Allah ya tsare da ni da ku gaba ki daya Allah ka ba mu ikon dabi'antuwa da ɗabi'un alqur'ani halantuwa da halayen alqur'ani takhalluquwa da akhlaqul qur'an Allah ka ba mu damar dabi'antuwa da shi ka ba mu ikon karanta shi ka ba mu fahimtar ayoyinsa da tadabburin ma'anoninsa Allah ka ba mu ikon aiki da umarninsa ka ba mu ikon hannuwa da hana-hanan alkur'ani ya Allah Allah ka azurta mu da haddan alkur'ani ka azurta mu da karanta shi da zaki marau a cikin bakunan mu saboda annabi Muhammad ya ce laysa minna man lam yataghanna bil qur'an mutumin da duk zai karanta qur'ani sai yana karantawa yana jin kunya yana karantawa yana jin nauyi ba zai fitar da murya ya karanta shi da zakin sa ba inda annabi Muhammadu annabi yace babu ni babu shi wannan shi karatun qur'ani ba a jin nauyi ko kunyar karanta shi a gaban kowa karanta shi ake a gaban kowa karanta shi ake Allah shi yadda mu Allah ya samu dace Allah kai mana muwafaka wallahi mara bala ne da yan bokon da suka gane sun yi sun yi sakaci a rayuwarsu yanzu sun dawo kokari suke su iya karatun alkur'ani ko waɗanda za ka ga yan boko ne wasu manyan yan kasuwa amma wallahi za ka ga kan cewa sun fahimci lallai sun tafka wani kuskure a baya yanzu sun dukufa alaramma wane ne malam wane ne ustazu wane ne suna neman ruwa a jallo yana karanta musu ba dalla da irin waɗannan mutane kamar yadda na faɗa ba wanda ya makara wallahi makarar dai shine wanda yake lahira yanzu amma matukar ni da kai yanzu kana jina ina jin ka wallahi baka makara ba makara ba makara ba wallahi Allah ba mu ikon jarawa Allah ka samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن ana alleli wa atrafan nahar wa ja'allana lahu imaman wa nuran wa hudan ya zal jalal wal ikram وجعله لنا له إماما ونورا وهدى يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم زينا بزينة القرآن اللهم زينا بزينة القرآن اللهم زينا بزينة القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله